masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adamu tare da ku a cikin wannan hoto wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wuli lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu su ne shirin nan na kokun san daga nan sai labarin duniya sai kuma a ji mu koyi harshen farsanci sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu don bijin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a gya zama mu a fara jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyar ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 142 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan fabrairun shekara ta 1881 fitaccen masanin ilimin falsafa kuma mai bincike akan addinin musulunci daga scotland thomas kale ya rasu bayan kasancewarsa masanin ilimin falsafa ya kasance mai zurfa bincike akan ilmomin addinin musulunci ta yadda ya kai ga gano cewa babu wata magana mai shiga zuciyar mutum kai tsaye ba tare da shamaki ba kamar ayoyin qur'ani hakanan kuma ya bayyana cewa bisa binciken da ya gano annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam allah ne da kansa ya sanar da shi ilmomi da kuma hikima ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangaren ilimin falsafa kuma hangarsa akan addinin musulunci ya kuma yarda cewa addinin musulunci ba kirkirarren addini bane daga dan adam. masu aure ko kun san cewa shekaru 44 suka gabata a rana irin ta yau lokacin da juyin juhalin musulunci a kasar iran ke ci gaba da kankama marigayi imam kumeni ya ba da umarnin kafa a gwamnatin wucin gadi wadda za ta gudanar da harkokin kasar zuwa wani lokaci ya kuma bayyana manufofin jamhuriyar musulunci da yake son karfafawa sannan kuma ya buƙaci gwamnatin wucin gadi da za a kafa ta sanya waɗannan manufofi a gaba har ila yau imam kumeni ya ƙara da cewa gwamnatin riƙon ƙwarya ce za ta gudanar da zaben raba gardama domin fayyace irin tsarin da zai gudanar da kasar bisa zaben al'umma sannan kuma da gudanar da zaben majalisar dokoki na farko da kuma jagoranci aiki rubuta sabon kundin tsarin mulki a ƙasa a duk lokacin da marigayi imam kumene ya ba da wannan umarni jami'an tsaron sarki sha suna ta su na kashe jama'a da kuma murkushe zanga-zanga da al'umma suke yi a faɗin ƙasar.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 Bismillahir Rahmanir Rahim labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta ce siyasar Amurka ta gagaba takunkumi ta gamu da cikas. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi Isra'ila da kashe Falasɗina fiye da talatin a cikin mako uku. mataimakin shugaban najeriya ya soki sabon tsarin sauya launin kuɗi da cbn ya kakaba wa 'yan najeriya an shiga mako na biyar ana gagarumar zanga-zangar adawa da sabuwar gwamnatin isra'ila a tel aviv yanzu kuma ga cikakkun labaran Iran ta ce siyasar Amurka ta gaba takunkumi ta game da cikas. Ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Abdullahian ya soki siyasar Amurka ta gaba takunkumi kan kasashen da ba ta dasawa da su ciki har da kasar Iran da sauran kasashen Latin Amurka inda ya bayyana siyasar a matsayin mara tasiri. Ya ce dangantaka tsakanin Tehran da Havana ta kai kololuwa sosai inda kasashen biyu suke da ra'ayi da kuma manufofi iri ɗaya da suke son cimmawa. na gan sun ci gaba da zama a matsayin masu yanci da dogaro da kai da kalubalantar mulkin mallaka a nasu bangaren ministan harkokin wajen kasar cuba ya yi mara balali da tawagar iran da ta kai ziyara kasar kuma ya bayyana dangantaka da kasar iran a matsayin mafificiya kana kuma ya tir da takunkumin zalunci da tsoma baki a harkokin cikin gidan wasu kasashe da amurka ke yi kana kuma yan jinawa iran game da goyon bayan da take bawa kasarsa. wannan da yana zuwa ne a dai lokacin da ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan yake ziyarar aiki a wasu ƙasashen latin amurka inda ya fara da kasar venezuela kana ya isa kasar cuba majalisar ɗinkin duniya ta zargi isra'ila da kashe falasina fiye da talatin a cikin mako uku ofishin masar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai a yankin falasɗinu ya fi da rahoto da a ciki ya bayyana cewa tsakanin goma zuwa talatin ga watan janairun sabuwar shekarar da muke ciki sojin isra'ila sun kashe gwamman falastinawa tare da jikata wasu da dama da kuma lalata gine-gine masu yawa har ila yau ya kara cewa a harin da sojin isra'ila suka kai a ranar 26 ga watan janairu a sansanin 'yan gudun hijira na Janin ya yi sanadiyar shahadar falastinawa goma da ya da yara biyu da wata tsohuwa guda ɗaya. Kimanin Falasɗina 141 ne ciki har da yara guda 49 suka jikkata a wannan lokacin inda bincike tabbatar da cewa kashi 81 cikin 100 sun ji rauni ne sakamakon amfani da hasashi mai rai da sojin Isra'ila suka yi. Haka zalika sun rusa gine-ginen Falasɗina guda 88 da suka da gidaje 21 da Isra'ila ke zargin an gina su ne ba da izini ba. Sakamakon hare-haren na Isra'ila kimanin da tara ciki har da yara hamsin da hudu ne suka ɓace tare da jefa rayuwar sama da mutane miliyan ashirin da ɗaya cikin garari kamar yadda rahoton ya tabbatar. Mataimakin shugaban Najeriya ya soki sabon tsarin sauya launin kuɗi da CBN ya kagaba wa 'yan Najeriya. Yemi Osibanjo mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya furta hakan ne a lokacin da ya tarbi wasu ƙwararrun masana fasahar hada-hadar zamani ta fintech da suka kai masa ziyara. inda ya nuna cewa sabon tsarin yana cike da rudani da shiririta domin mutum yana buƙatar kuɗi a aljihunsa domin ya shiga motocin sufuri idan babu kuɗi a aljihunsa ta yaya zai yi hidimomin rayuwarsa na yau da kullum. haka zalika jo ya kira ga cbn da sauran bankunan kasar da su yi aiki ta da kamfanin natek don sauƙa hada-hadar kudade ga jama'a a faɗin kasar a ranar juma'a ta gabata ce buhari ya gana da gwamnonin jam'iyyar apc kan illolin da sauyin launin kuɗin ya haifar a faɗin kasar da kuma irin halin da ya jefa al'umma inda ya ba su lamunin cewa za a warware matsalar cikin mako guda kuma ya ce ba zai katsalanta a shirye-shiryen zabuka da ke tafe ba a ƙasar a nan gaba. Da ƙarshe ya bayyana cewa a kafin a fara buga kuɗin ya ce kada a ƙara buga sabbin kuɗaɗen a ƙasashen waje a buga a cikin gida tunda an tabbatar masa da cewa za a buga wadatattu a cikin gida Najeriya. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. an shiga mako na biyar da gagarumar zanga-zangar adawa da sabuwar gwamnatin isra'ila a tel aviv rahotanni sun bayyana cewa an shiga mako na biyar kenan da dubban mutane ke gudanar da zanga-zanga a manyan biranen a ƙasar isra'ila ciki har da birnin tel aviv inda suke tare taken nuna adawa da gwamnatin isra'ila da irin tsare-tsaren ta bullo da su dubban mutane ne suka cika titunan birnin tel aviv inda suke dauke da kwalaye da suka nuna cewa sabon gwamnatin da tsohon firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kafa da tsare-tsarenta barazana ne ga zaman lafiyar duniya an yi zanga-zangar ne domin adawa da Netanyahu da ya rike mukamin firaministan haso biyu fiye da kowane firaministan haramtaccen kasar isra'ila wanda ya sake dawowa a wani karan a matsayin firaminista da ya samu amincewar masar ministoci da ke kusa da jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da masu tsaron ra'ayi. Daga ƙarshe za ku ji cewa shugaban mulkin soji na Burkina Faso ya bada tabbacin ci gaba da dangantaka da Faransa duk da ficewar sojojinta. Ibrahim Taraware shugaban mulkin soji na ƙasar Burkina Faso ya ce ba su yanke hulɗar diflomasiyyar ƙasar Faransa ba. wannan yana zuwa ne bayan da ya buƙaci tsohuwar wadda ta yi wa ƙasar mulkin mallaka ta jinye dukkan sojojinta daga ƙasar kana ya musanta zargin da ake yi na yiwuwar dakarun wagner sojin musamman na shugaban kasar rasha vladimir putin suna aiki a kasar kasar faransa na da hedikwata ta dakarun musamman a birnin wagadugu sai dai kasancewarsu ya jawo ta ce a yankin bayan da faransa janye jakadanta bayan da faransa janye da ya kai ga faransa ta janye jakadanta daga kasar so da bukatar da gwamnati ta gabatar mata na janye sojojinta an kashe an kwashe watanni an kwashe watanni jama'a na gudanar da zanga-zangar neman sojin faransa fiye da kasar duk da tabbacin da aka bayar na ficewarsu ba tare da bata lokaci ba dubban fararen hula da jami'an tsaro ne aka kashe a kasar burkina faso kuma sama da mutane miliyan biyu suka tsaye da gidajen su ba shiri inda fiye da kashe arba'in cikin ɗari na kasar ya fita daga ikon gwamnatin kasar ta ma saurare karshen labaran duniyan kenan. madalla gashirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی بسم الله الرحمن الرحيم masu saurare asalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin a cikin wannan darasi idan dai ba a manta ba mun ji cewa muhammadu wanda ya kai ziyara a gidan ɗaya daga cikin abokansa da ke arewacin birnin tehran wato nasir sun tattauna batun zuwa hawan dutse babban dutsen nan da ke gefen birnin tehran wato dutsen damavan suna san su je kan dutsen amma ba a kan su ba saboda tsananin sanyi da kuma dusar ƙanƙara da take cunkushe a kan dutsen amma suna da nufin zuwa gefen dutsen domin su ɗan yada rana sun dai daga sun je wurin dutsen nan kuma sun iske mutane da suke zuwa wurin wasu daga ciki sun kunna wuta wasu suna shan shayi saboda haka wannan ya ƙayatar da muhammadu matuƙa inda har yakan je gefen wuta ɗin domin ya gasa hannuwansa da kafafunsa saboda tsananin sanyi da ke akwai akan wannan dutse ta cewa lokacin zafi ne amma kasantuwar dusar kankara ba ta riga ta narke ba har yanzu tamkar lokacin sanyi ne hunturu akan dutsen to amma domin jin da cikakken bayani da yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa da za mu ji a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomi da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar kamar haka. پدر محیفی بفرمایید بسم الله چای شایی متشکرم نگودی اینجا انن آنجا اچن شما زندگی می کنید کو کنا رایوا خانه من گدانا بالا سما بسیار سوسی خیلی قرای قشنگ میکو تمیز سبت تابستان لوکچن بزره زمستان لوکچن هونتورو سرد میسنی تو میدانی کی کسنی زیبا میکاو زیباترین مپی کاون دنیا دنیا داستان قصه داستانها قصوشی چه جالب دقایتروا مادر محیفیه مادرها محیفه ماتا بچه یارو بچه ها یارا آنها داستان میگویند سو سنا فدین قصه چه داستانی؟ و چه قصه؟ در مورد دنگنه هست یکی دشی البته للی شعر وگه خوشمزه میدادی خواهش میکنم با کمی To madalla, to jama'a masu rare dai cewa Muhammadu da abokinsa sun riga sun je wannan wuri wanda kuma ko shakka babu ya iske sanyi mai tsanani a wannan wuri wanda ya samu ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke wannan wuri wanda ya hura wuta kuma ya amfana da wannan wuta domin gasa hannuwansa sakamakon irin sanyin da suka samu to domin jin yadda ta kaya tsakanin su bayan kammala wannan zuwa hawan dutse sai a kasance tare da mu a cikin shiri mai zuwa amma kafin wani lokaci ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. ga kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shi wanda cin same ka muku wake-wake da kide-kide daban-daban na gargajiya da na al'adu da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. To da yake muna cikin alfijirin goman farko na cin nasarar junjuya halin musulunci a nan kasar Iran ne za mu rika muku wake-wake da aka yi domin tuna da wannan rana mai muhimmanci ta cin nasarar juyin musulunci a Iran. Ai saurare lafiya. تو ای روح شجاعت نفس آزادی عزادار شهیدان حرم برخیز بزن دستی به شمشیر علم دل اسم بندگی بشکن به پا برخیز بزن دستی به شمشیر علم دل اسم بندگی بشکن به پا برخیز و بلالله جاودان نقش هوای تو تو به الله جاودان نقش لبای تو انا فتحنا زامن هنج و بقای تو درود درود به روان پاک شهید راه خدا درود درود به جوان که کشته شد به میدان شهدا درود درود تمام شهیدان کرب و بلا درود درود درود بر خمینی روح خدا ای که فر بر کنی جوانه ها میزنی آتشی به خانه ها میکشی خلق مسلم خدا تا که خود پر کنی خزانه ها افتحه شهر بر روز ننگ تو to madalla da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin waƙar zan jalin zamun shirin a nan a tarbiyyar mu a wata a wani shirin domin jin mu ɗauki da wata waƙar ta daban a kafin nan amma duk wanda suka tallafa shi ne kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. مسلسل نه چاره کار نکرد رمز پیروزی خلق از چون آهن ماست دین خون شهدا همه برگردن ماست الله الله تو پناهی ga labaran duniya. Iran ta ce siyasar Amurka ta gagaba takunkumi ta game da cikas. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi Isra'ila da kashe Falasɗina fiye da talatin a cikin mako uku. Mataimakin shugaban Najeriya ya soki sabon tsarin sauya launin kuɗi da CBN ya bawa 'yan Najeriya. an shiga mako na biyar ana gagarumar zanga-zangar adawa da sabuwar gwamnatin isra'ila a tel aviv to da haka muka zo ƙarshen abin da zamu iya gabatar muka a wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai kuma can da marice idan mai duka ya kai mu kafin mu karkare baki ɗami bankwana da kuma muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatuhu